自己加单 alaikum masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da sake saurara da ku dauke da labarun da muke rike da su a ranar yau haka labarun mu na harko a har yanzu ana ci gaba da zaman taro a nan majalisar dokoki assembly kenan a yau ne kuma suka kaddamar da ayar dokar ta bane wanda dokar ta bane wanda aka jaddada a nan garin tilberi da filin kuma da kwalo ka daidai daga su da yake kara ba mu haske kamar haka dokoki ne wanda muka saba jihar a kowane lokaci in ya kamata lokacin ya zo a jihar nan doka don eh, ba gwamnati dama ya ci gaba da aikin da ya saba yi na kare kasa na kare al'umma eh, eh, ba jihar talabiri kadai ba duka jihohin kasar nijar akwai sassa sassa inda ake amfani da waɗannan irin doka kama misalin yankin eh, difa ko yankin tawa eh, kuma kama da kuma gai yankin talabari dama ce in lokaci adadi ya yi kai to yana da kyau a sabanta kun san duka dokar wata uku zuwa wata uku ne wata uku ya dole sai an sabanta su don a gwamnati dama ya ci gaba da aikin shi na kare 'yan kasa da kare kasa da gaba daya to madalla haka mu ci gaba da mu a yau da sahi ne a nan mahattama gandi aka yi wani taro wanda ya hada da mambobi wanda kasa na kasa sai dai yawo a yau da sahi aka yi wannan taro makasudin wannan taro shine zaman da aka yi don gani a hukunta wanda suke ta da zamne tsaye don a ganin an samu zaman lahiya da kwanciyar hankali a nan kasar mu ta niger ga daidai daga cikin su da yake karba mu haske kamar haka da waya a nan gaba ɗaya sai ka ga mutum ya saida ta da waya komi da komi sai ka ga a duniya an yi an ga ɗa da uba faɗa mace da namiji faɗa babba da yaro faɗa kinan kuma daga bakin waya kana iya kasance duka duniyan nan gaba ɗaya to mafari kenan ne aka zo aka yi wannan taro saboda a ɗauki mataki don neman zaman lafiya saboda kaga yanzu 'yan ta'adda suna amfani da wannan suna amfani da wannan internet ɗin suna hikima siyan da suka ga dama daga bakin wannan salula yanzu kai kana nan kwance sai wani ya kwashe kudin ka gaba daya ko ko ya cikin kudin wani kamfani mai arziki ya yi ciniki da da kudin wancan mutuna ya kwashe a yi ta rigima mutum ya je zamna cikin otel da sunanka kai kana gidanka kana dibi kana da kudi aje yana ta rikicewa yana kwashewa kuma abinda kuke can fake news din nan ka lura ka gani yanzu kana nan wurin yau sai ka ji an ce ko har akwai babban sheri wanda yake ba ma sheri bane ba jahilci ne kaga an rubuta an ce ka mutu ko ko yanzu kai kana nan wurin kaga an gwado fotonka kana can ka kama raƙuman wani ko ko kana can wurin wani taro inda ki kai baka taba zuwa wurin ba ma to kaga duka irin wannan abubuwa abubuwa ne wanda yake ya kamata a ɗauki mataki bisa kansu saboda a zamna lafiya kuma saboda kare al'ummanmu saboda kare arzikin al'ummanmu mafari kenan aka wannan taron ecos eh, ni na wannan ƙasa goma sha biyar abinda za mu za mu tsaya mu yi shawara mu ɗauki mataki sosai da sosai bisa kan duk irin wa'anda suke wannan abubuwa a san hukuncin da za a musu a yi doka takanas bisa kan waɗanga masu sace-sace cikin bankoki waɗanga masu ma mutane ƙarya waɗanga masu yin hotuna na banza na mutane suna gama rigima waɗanga waɗanda suke tara zamanin tsaye don za a ɗauka doka wanda za a ma duk wanda ya irin wani abu hukunci to madalla su ma a nasu bangare kamfanin nan da ake amsa kuɗi ko kuma a tura kuɗi wanda ake ce ma amana transfer darjan suna jiya suka ba da tukwici ga wa'anda suke aikin kuɗi a wajajensu akai akai kuma suka ba mutum goma tukwicin moto abun hawa kenan da jiya ne kuma ɗaya daga cikinsu da aka ba da yake ƙara kwaɗa muna murnar da yake ji da daɗin da yake ji gashi nan yanda yake cewa gaskiya na ji daɗi kuma na gode ma Allah kuma na gani amana na yarda amana ce Allah ya kara musu amana Allah ya ba mu yanci rike amana mu duka Allah ubangiji ya kara ma aikin su albarka kuma wanda suke gani Allah ubangiji ya ba su yanci rike amana mun gani nagode Allah ya saka da alkhairi Allah musu albarka to da la daga nan ga muka zo karshen labarun namu sai dai ku tarbe mu gobe a madadin wanda suka ɗauko labarun da wurare daban-daban da suka kama mana muka gabatar da su sai in ce muku ku tarbe rigo gobe Allah kai mu mu kwana lafiya I I Ya bismillah, Allah kuzara, zamu ina